ba zai na ibada dole ne za a yi bi abin da shari'a ta tanadar a kansa قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين ركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمدوا الأشواق كلها إلا إلا الإبكاء عليهم wannan hadithin na Ibn Abbas radiyallahu anhuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama da sahabbansa sun gabato maka wannan kuma ratul ne. bayan hudiya ya fito da niyyar umara sun hana shi shiga dakin Allah suka ce sai dai dawo badi to sai ya dawo baɗin a cikin umratul qada to baɗin da ya dawo sai mushrikai suka ce wato ai waɗanda za su gabato muku za su shigo wannan gari wasu jama'a alwafdu jama'a wanda wato asalin zazzabi ko masassara irin ta yadriba ta riga ta raunata su domin lokacin da sahabbai suka yi hijira suka bar maka zuwa madina sun je sun sami yanayin madina ya saba da ɗabi'unsu na mutum ya bar inda ya koma wani waje kafin ya saba da yanayin yakan ɗauki lokaci haka madina tana da wannan yanayi shine na tsananin wato zazzabi da ake samu to lokacin sai suka ce lallai su kafin maka kenan sai suka sai suka zauna suna nan farfajiyan maka ma'ana farfajiyan ka'aba akwai inda suke dan daukan inuwa suna zaunawa dan suna hira to sai suke cewa lallai wasu mutane wanda wannan masassara ta garin Yathriba shine al-Madina suka gabato muku ma'ana ta riga ta raunata su sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce su cewa to su dinga yin sassarfa shine tafiya sauri sauri domin su nuna cewa ko su karyata mushirkai da abin da suke fada domin wanda zazzabi ya riga ya ce shi ai ba zai iya bai da katabus ba zai iya motsi mai karfi ba ko to shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kewayawa hukun farko na dawafi daga hajarul aswad zuwa wato ruknul yamani a wannan tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su dinga sassafa kenan an mutum zai sassarfa zai yi ne wato a kewayawa hukun farko sannan kuma zai yi tsakanin daga hajjarul aswad zuwa rukunul yamani sannan kuma ana yin shi ne kadai a dawaful kudu ana dawafin farko da mutum zai shigo garin maka ba kowane dawafi ba haka sauran dawafin da mutum zai na nafula baya yin sassarfa ana yi ne farkon shigowa da haka ga wanda zai umara ko wanda zai niyyar aikin haji hudu da wafin farko da zai shigo ya yi a ciki ne zai sassarfa din an gane ko da umar sallallahu alaihi wasallam a cikinsa ya yi, da haka sai ya umarce su da cewa su yi sassarfa a cikin kewayawa uku na farko wa an yamshu ma baina ne. idan suka zo tsakanin ruknul yamani da hajarul aswad ruknul yamani shine wato wannan gaba kafin hajarul aswad su ne wato kusurwoyi guda biyu to sai ce a nan kuma sai su yi tafiya da haka da mutum ya zo rukunin yamani sai ya tsaya da sassarfarsa sai dinga tafiya an gane ko idan ya kewaya kuma sai ci gaba da yin sassarfa sai ya ce kuma manzala sallallahu alaihi wasallama abin da ya hana shi ya umarce su cewa su yi sassarfa a dukkanin kewayawan guda bakwai ba komai bane sai dai saboda sauƙaƙa musu domin shi manzo Allah wa sallama huwa rahimun bil umma wa shafiqun biha mai jin tausayin al'umma ne duk abin da zai zama musu wahala manzo Allah sallallahu wa sallama baya so kamar yadda Allah ya tabbatar da haka cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma rahim kuma sau da yawa ma yakan bar yin wani abu saboda gudun kar ma'ana abin ya zama tilasa kan al'umma ya zama kuma sun shiga takura kuma babu wani zabi da za a ba su ma khuyira baina a yi ikhtara kuma ma lam yakun ithman duk zabi da aka ba shi yakan ɗauki abin da yafi sauki ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su saukin cewa su yi a kewayawa hukun farko to wannan shine mafarin yin sassarfa da hakan ana sassarfa a dawafi aka ce mutum ya yi sassarfa a farkon dawafi wani ya ce to menene dalili sai ya ce dalilin shi shi ne wannan duk da yake wannan illar ta kawo yanzu babu kafiran ai wanda za su faɗi wannan maganar amma wannan abin ya riga ya zama cikin aiki na ibada saboda haka ko da babu su ɗin amma abin ya riga ya zama ibada don haka za a ci gaba da yi an gane ko ya riga ya zama ibada قال باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول أول ما يطوف ويرمل ثلاثا شيني باب واتو سنبات الحجر الأسود الاستلام شيني سنبات ko mutum ya sa bakinsa ko kuma ya taɓa shi da hannunsa ko wani abu da yake da shi a hannunsa ko kuma daga nesa in bai samu haka ba ya nuna shi da hannunsa to babu taba hajarul aswad ko ta ko yi masa sallama ko taba shi da hannu yayin da mutum ya zo ya gabato maka farkon dawafi kuma ya yi sassarfa su a cikin guda ba din nan da zai dawafi to guda uku ya yi sassarfa a ciki قال حدثنا أصبغ ابن الفرج قال أخبرني ابن wahab an yunusa an ابن shihabin عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع salim ya rawaito daga mahaifinsa abdullahi dan umar ce na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanda ya gabato maka in ya shigo ma'ana yayin da yake taba hajarul aswad farkon abin da yake farawa da tawafi yana farawa ne da hajarul aswad fa yastalimuhu sai ya sumbace shi a ma'ana zuwan shi na farko kenan amma zuwan da yayi da da lokacin aikin hajji ma'ana ya taba shi da sandar sani sai mai da sandar ya sumbace ta an gane ko saboda lokacin mutane sun yi yawa mutane sun yi yawa saboda haka mutum yana iya tabawa da wani abu da yake hannunsa ko sanda ko lema ko wani abu sannan sai ya mayar da shi ya sa a bakinsa idan bai samu haka ba kuma sai ya nuna kawai da hannu ma'ana ya daga tafin hannunsa ya nuna ya ni tare da ishara nuni kawai in gane ko kuma a lokacin da yake nunawa din yakan ce bismillahi allahu akbar wannan ne abin da ake faɗa lokacin da mutum zai fara tawafi gane ko wasu suna ƙari duk da yake malamai ne suka faɗaitar Allahumma imanan bika wa tasdiqan li nabiyyika wa wa tasdiqan li kitabika wa wafa'an bi بعهدك cewa ya Allah na yi imani da kai kuma na gaskata littafinka na bi annabinka sannan na cika alkawari fa idza kana hadha fa huwa hasan kuma ya iya faɗan wannan babu laifi a farkon fara dawafin sa inda istilamil hajar al-aswad lokacin da zai sumbaci al-hajar al-aswad yace sai na ganshi kuma yana sassafa shine ya hubbu thalathata aqwafin min as-sab'i a cikin dawafi bakwai da ake kewayawa guda ukun farko sai na ga yana ma'ana daddaga kafansa ma'ana yana sassafa a ciki qala babu ramani fil hajj wal umra babin yin aramalu a cikin aikin hajji da umara qala haddathani muhammad ibn salam قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا قليب النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة قال تابعه الليل قال حدثني كثير بن فرقد النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan hadithin na Abdullahi dan Umar shima ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sa'ayi in an ce as-sa'yu abinda mutum yayi kai kawo a kansa ma'ana tare da motsawa in gane ko an ce sa'a shine ma'ana mutum yayi shi da ƙarfin karfin nama ma'ana ya dage ya yi tafiya a kai tafiya ba wacce take tafiya ta taku ba kawai tafiya ta motsa jiki da haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi sassarfa talatata ashwaqin a cikin shauɗi guda uku shine kewayawa guda uku na farko wa masha arba'atan sauran guda hudun kuma sai yayi tafiya ta normal tafiya a fil hajj wal umra a aikin hajji da umara da haka kenan wanda ya je umara zuwan shi na farko in zai fara tawafi to ya san cewa zai yi sassarfa a kewaya guda uku in gane ko sannan zai tafiya a sauran guda uku kuma ya kare umararsa sauran dawafi da zai yi na nafila babu wannan sassarfa a ci wannan ya keɓanci kawai wanda ya fara shigowa ne haka nan kuma a aikin haji wanda ya niyyar aikin haji zai yi sassarfan nan in gane ko guda ukun farko sannan kuma sauran guda hudun sai ya musu maza sai ya musu ma'ana tafiya ta قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرمن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال ما لنا وللرمل inna ma kunna ra'ayna bihi al a wa qad ahlakahum Allah thumma qala shay'un ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه wannan hadisin shi na wato Zaid ibn Aslam daga babansa yace Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya zo ya tsaya a Hajarul Aswad shine a rukun din yana al-Ka'aba laha arba'atu arkan ka'aba tana da rukunai guda hudu akwai a rukunul rukunain yamaniyain shine rukunul yamani da hajarul aswad saboda suna fuskantar yaman akwai kuma a rukunain shamiyain wanda suke kallon sham ne na daya geba to su ba a taba su ana taba kawai rukunul yamani ne a shafa shi da hannun dama hajarul aswad kuma ana sumbatan shi an gane ko Ko Umar radiyallahu anhu ya lokacin da yazo sumbatan dutse ko taba shi yace wallahi na san cewa kai dutse ne ta buru wala tanfa ma'ana matsayin dutse baka iya baka amfanarwa baka cutarwa yace in ba dan na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbace ka ba to da ni ma ban yi ba wannan yana nuna cewa sahabbai suna bibiyan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ne dan haka shi aiki na ibada huwa ana gina shi ne ala tauqif abu ne wanda za ka tsaya sai abin da shari'a ta ce a ba wai mutum ne zai ce ai yana ganin abu ka za kamata a yi ba shi yasa sahabbai umar yake cewa wallahi in ba dan na gama manzo sallallahu alaihi ya yi haka ba ni ba zan yi ba in gane ko sannan sai ya sumbace shi sai ya ce to wannan sassarfa kuma ba ma'ana sassarfa muna yin sassarfa har yanzu ya ce ai mun kasance da mun nuna ma mushrikai ne ma'ana mun yi kamar riya ga mushrikai amma irin wannan gaba din riya din ya halatta ai domin saboda fusa ta bai abin nan makiya Allah in gane ko dan a nuna musu cewa ana biyayya ga Allah to shi yasa anan bai zama laifi ba da yace ra'aina ma'ana mun nuna ma mushrikan maka yace to wa kad ahlakahumullahu gashi kuma Allah ya halakar da su yanzu babu su mushirkan babu su amma har yanzu gashi muna muna sassarfa din ko kuma kada shay'un sai ya ce kuma ai abu ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata shi shi wannan sassarfa din <coughs> ce fa la nuhibbu an natrukahu ba ma so mu bar abin da annabin Allah ya aikata wani yana nuna yadda suke rike ma'ana sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya ba sa son bi khilafi annabi yau sabanin mutane a yau ma ya ce ma abu kaza suna ne zai ce ah, fa abin nan da suka ce ba za su bari ba saboda ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata da haka ba za su bari ba haka bin sunna shine alkhairi gabawa Allah ya ce la kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir haka kyakkyawan ah, koyi da gare ku yana wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka da abin da yayi ku abin da yace ku aikata ku aikata abin da ya hane ku kuma ku bashi abin da bai yi ba kuma kar ku aikata shi قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما qultu li A akana ibn umar yamshi bayna ruknayn qala inna ma kana yamshi li yakuna aysara listilamihi wannan hadisin nafi daga abdullahi dan umar yake cewa ban taɓa daina taɓa waɗannan ma'ana ginshiƙai guda biyu ba ko a cikin wahala ko a cikin sauki ma'ana ko da yawan mutane da cunkoso ko kuma ba cunkoso ya ce ba ya daina taɓa su ya ce saboda me tun da na gama zala sallallahu alaihi wasallam yana taba su ban taba rabuwa da su taba su ba sai na tambayi nafi shi wanda ya rawaito daga nafi ubaidillah kenan ya ce sai na ce ma nafi to shin abdullahi dan umar idan ya zo yana yin tafiya tsakanin rukunin yamani da hajarul aswad kenan domin in dai mutum zai taba su to ba zai sassarfa ba kenan ko in dai zai taba su ma'ana ba zai sassarfa ya ce to yana abin nan yana taba yana yin tafiya a tsakaninsu sai ya ce eh yana yin tafiya saboda hakan ya fi mishi sauƙin taba su domin gana so ka samu sauki sai ka tafi a hankali tare da tattaka har ka je wajen ka taba dan kana sassarfa ba zai ka zo ka taba ba ko saboda haka ya ce yakan yi tafiya amma saboda me dan ya samu saukin zuwa ya taba su to wannan Shi ne abin da ya shafi asalin wannan wato sassarfa da ake a cikin dawafi a wani zai ce ga wani wasu suna gudu ga wasu suna tsalle wasu suna sauri shi ne ita tafiya ba tafiya ba ba gudu ba wa bainal mashi tsakanin tafiya da gudu in gane ko mutum zai zama tsaka tsaki haka to amma irin wannan duka sunna ne to a lokacin yanzu da al'umma sun yawa za ka samu an yi cunkoso to idan mutum ya ga cewa zai iya takura wasu to babu laifi sai ya bashi li'annahu sunna ba wajibi bane da haka wani lokacin za ka ga an samu cunkoso sosai in ka ce za ka yi za ka zaka da wani ko to haka sai ka bashi saboda gudun cutar da wani a wannan wajen ko ada babu istilami mihjan babin taba shi hajarul aswad kenan shine a rukun anan ma'ana gora almijjan ita ce sandar da take da ma'ana kanta a lankwashe shine kaman gora da muke da ita ko ba can samanta ya ya kewayo ko to shine yace taba wato rukunul yama hajarul aswad da mijjan da sanda wacce take mai mai abin nan mai lankwasashen kai قال حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن shi manzala sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi a cikin hajjatul wada shine aikin hajjin ban kwana ko akan raqumi haka yayi akan abin hawa yastalimu rukna bi mihjan yana taba wannan wato hajarul aswad da sanda sanda wacce take ma'ana mai lambasa a kanta taba abu da rawar ni an ibni akhi zuhri an ammi hadisi ne mai inganci kenan mutum ya samu ya taba da wani abu kaga cinkoso yayi yawa kuma ba za ka cutar da wani ba dan kakka je garin cusa sanda ka bige kan wani ko da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin sa akan abin hawa hikima a cikin haka shine domin mutane sun yawa kowa yana so ya gane ya aikata saboda haka shi yasa ya hau abin hawa dan kowa ya gansa kuma ya taba da sandarsa wanda yake nuna sauki a cikin haka ba ana duk wanda bai samu cusa kanshi ba to yana iya tabawa da abin da ke hannunsa ko sanda ko lema ko wani abu dai gane ko yana iya tabawa da shi zai samu ba kuma fayushiru ilaihi ilayhi bi yadihi sai nuna da hannunsa daga gefe in gane ko sai nuna da in san samu ne duk kewayowa mutum ya sa bakinsa domin duk kewayewa da za ka yi ai sai ka yi ishara ce bismillahi allahu akbar to kaga in san samu ne a ce duk kewayowa ka sa bakinka to amma ba zai yi ba yana wahala wani lokacin ma sai dai inda wafinka na nafuda ne sai ka kukutsa ka je ka sa amma a tawaji wanda yake na wajibi sai ka ga yana wahala to shi yasa mutum sai ya bi abin da yake wajibi ne kala babu man lam yastalim illa ruknayn al-yamaniyayn babun ma'ana wanda bai taba wani bangare na jikin Ka'aba ba idan ba waɗannan kusurwoyi guda biyu ba ma'ana ruknul yamani da hajarul aswad su ake kira al-yamaniyai domin su suke fuskantar nahiyatul yaman su suke kallon yaman an gane ko ashamiyaini kuma suna kallon sham shine wajen hijiru isma'il wajen da ba a karasa ba dinnan su wannan suna kallon asham to qala muhammad ibn bakr qala akhbarana ibn jurayj qala ne amr ibn dinar an abi sha'tha annahu qala wa man yattaqi shay'an min al wa kana mu'awiyatu yastalimu al-arkan فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان فقال ليس شيء من البيت مهجورا وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا ركنين اليمانيين a wannan hadisin na farko abu shafa yake cewa wa manyan yattaki shay'an min albayt kuma da wanda yake wato mai santan wani bangare daga dakin Allah wa kana muawiya muawiya ibnu abi sufyan lokacin da ya zo aikin haji daga sham ya zo sai yana kafa duk wani bangare na jikin ka'aba ma'ana duka da ruknul yamani da kuma hajarul aswad da kuma wancan rukunin din na gaba da shi da kuma na bayan na gefansa duka sai yana taba su to sai abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma ya ce mishi innahu la yusallamu hadhan ya yace ai ba a taba waɗannan guda biyu faƙada sai ya ce laisa shay'un min albayti mahjuran ai ba wani abu na dakin Allah da za a kaurace masa huwa muawiya radiyallahu anhu ya aikata haka ala ijtihad shi yana ganin duka dakin Allah in gane ko sai ya ce wa kana ibn zubair radiyallahu anhu hunna kullahunna abdullahi ibn zubair yana taba dukkanin rukuna me yasa ake taba su duka abdullahi ibn zubair ya taba su duka ne saboda lokacin ya mai ta ka'aba ala qawaid ibrahim kamar yadda yazo a wasu ruwayoyi abinda ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taba sauran saboda ba a gina ka'aba yadda take ba amma lokacin ibn zubair ai an rushe kaba ya mayar da ita ala kawaidi ibrahim shi yasa yake taba duka bi ma'ana yanzu kuma ba ta kan wannan sai a sake koma asali ko inda za ta koma ta ta haɗe gaba ɗaya shikenan sai a taba duka domin duka yanzu ta zama duka haɗaɗɗiya to amma tunda babu shikenan sai a taba inda yake a haɗaɗin inda yake bai haɗe ba shikenan ba za a taba shi ba in gane ko wannan shine makaracin da aka bayar akan cewa ibnu zubair yana taba kowane bangare domin lokacin ɗakin ya cika domin wasu ruwaye sun nuna cewa abin da ya hana manzala sallallahu alaihi wasallama taba sauran bangarorin saboda ma'ana ba a gine ta a kan kawai da ibrahim ba ma'ana ba a cika ginin ta ba yasa lokacin da aka cika ginin ta kuma su suke ganin to tunda an cika to za su taba tunda an cika wallahu a'lam sai haka na hadisin salim ya ce abdullahi dan umar ya ce ni ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana taba wani waje a dakin Allah ba in ba waɗannan wajen guda biyu ba da ruknul yamani da kuma hajarul aswad to ta iya yiwa wani tambaya to mutane ai suna taba ko ina dai anan su suka ga su taba hada ra'ayuhum amma dai akwai inda sahabbai sukan tsaya ma'ana ya zo daga jabir da anas da sauransu sukan tsaya su jingina kirjinsu a tsakanin kofa gane ko da hajjarul aswad wannan babu laifi wannan ana kiran shi multazam ana kiran shi multazam mutum ya samu ya dafa wajen da jikinsa sanai ya roƙi Allah madaukakin sarki wa sahaba kanu ya faɗo kuma tun da sahabbai sun aikata ta iya yiwa suna da wani abu a kansa gane ko haka shi yasa zaka ga wasu sun makale a jikin kofa ko wannan bai ci karo da cewa ba a taba ba wannan multazam ne ake kiransa ay annal insan shine mutum ya jingina kirjinsa da hannuwansa da daidai wannan wajen wayadu sai ya Allah madaukakin sa qala babu taqbilil hajari har yanzu dai a cikin sunbatan hajarul aswad قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك كما يندي قباتا قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن, عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويكبله qala qultu ara'aita in in zuhimtu qala ara'aita in gulibtu qala ij'al ara'aita bil yaman ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastalimu wa wani mutum ya tambayi abdullahi dan umar akan taba hajarul aswad da sa sai abdullahi dan umar ya ce ni na ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ya taba shi kuma ya sumbace shi sai mutumin ya ce to ka ban labari idan aka yi cunkoso ba ya zama ba zan iya tabawa ba ko kuma aka fi ƙarfi na sai abdullahi dan umar kamar ya kwaɓi mutumin yake ce mishi ka sanya wannan a ra'aitan da kake cewa ka bani labari ko ba ka ganin ya ce jefar da ita can yaman ta yi kila mutumin daga yaman ya fito ya ce je kai ka ajiye ta can amma dai ni na gama manzan da sallallahu alaihi wasallam yayi. hakan kai ba za ka yi ba annabi Allah ya yi ko kuma ya so ya ce mishi wannan sunna ce ta annabin Allah in kaga zaka iya ka in ba zaka iya ba ka bari ko fa huwa yastalimu shi yasa Umar yana yana yana Umar Abdullahi dan Umar ya samu daga mahaifinsa Umar Umar yakan zo ya cinkoso da mutane komai matsi Umar yana sa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa hawin alayka ya Umar ce ka sawwaka ma kanka kai kana da karfin jiki kar ka je ka cutar da wani haka wanda yake da karfi bai kamata ya je cutar da wasu ba musamman mutanen mu na Afirka yanzu akan hajjal aswad din nan sai kaga ana cutar da mutane da yawa eh, mutane da ƙarfi zaka ga ana shiga ba laifi eh, mutum yana neman wannan falala din ya samu amma da sharaɗin cewa kar ya cutar da wani wanda kuma a yanzu shine asabu shi abin da yafi komai wahala kenan ce har zaka je hajjal aswad baka cutar da wani ba sa'ab sa'ab jiddan saboda mutane sun yi yawa sannan kuma Eh, ma'ana wani lokacin rashin kiyaye haƙƙin wasu ba a san shi ba gane wani ya je wajen ma don ya buge wani ko ya bangare wani yana ganin ba laifi ba ne eh, saboda haka mutum ya ga akwai cutar da wani a ciki sai ya samu gane ko sai ya bibi lokacin da ya zama babu cinkoso akan samu lokacin da ba cinkoso wasu lokuta ko sai mutum ya bi ya je ya sa kuma wannan abin sunna ne sunna ne ba wai wajibi ba ne ko mutum bai samu ba babu komai a kansa kada babu man ashara ila rukni idza ata alaihi babu wanda ya nuni da hannunsa kenan ko dai sa baki ko tabawa da wani abu ko nuni da hannu ko babu wanda ya nuna rukuni yayin da ya zo gare shi kala haddathana Muhammad ibn al-Musanna kala haddathana Abdul Wahhab kala haddathana Khalid an Ikrima ibn Abbas radiyallahu anhu ma kala طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه ce manzala sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi na dakin Allah akan rakumi. duk lokacin da yazo ruknul yamani a hajarul aswad sai yayi nuni da hannunsa ashara ilai kenan sunna shine duk sanda kake wayo din zaka yi nuni ko zaka yi nuni kace Allahu akbar duk da yake akwai wata gaba ta dan sabani shine cewa so nawa mutum zai nuna kenan tunda zai kewaya su bakwai so nawa zai nuna zai kewaya su bakwai amma so nawa zai nuna ba zai zama su bakwai sai dai su bakwai na karshen za a nuna ko ba za a nuna ba hada ko wani haɗa wani kida bayani inda za ka kewaya su bakwai to ila nuna zai zama so takwas al'awwal in ka fara ka nuna ko Allahu akbar in ka je ka wayo ka zo ɗaya kenan na biyu sai ka nuna na uku sai ka nuna nawa kenan uku in ka zo na hudu ka nuna hudu in ka zo na biyar ka nuna na shida in ka nuna to na bakwai in ka zo za ka nuna ko ba za ka nuna ba in ka gama na bakwai ne? za ka nuna to in ka gama na bakwai ne in ka zo za ka kare za ka nuna to fi khidam amma al'aula malamai sun ce za ka al'aula shi ne abin da ya fi kyau mutum ya nuna shi In gane ko eh, shi ne shigar da wannan nunin duk da yake nunin wasu suna cewa yana nunin akan cewa za ka sake shiga ne wasu kuma suna ganin ka sake nuna za ka shiga na takwas kenan gane ko shi yasa wasu suna daukan cewa ba za ka nuna ba amma yayin da ka koma ka je ka kare na kula ka guda biyu idan ka koma sai ka sake dawowa ka fuskance shi sai ka nuna shi gane ko mana za ka raba nuna wanda na fula da za ka yi na dawafi in ka gama sai ka sake dawowa fa tushiru alaihi sai ka yi ishara gare shi ka annaka kaman kana mishi ban kwana kenan in gane ko za ka zo ka sake shiga Allahu ta'ala alam kada babu takbir inda rukun babin yin kabbara kamar yadda ya gabata mun ce yayin da mutum ya nuna zai ce bismillahi Allahu akbar ko a nunawan farko Allahumma imanan bika wa tasdiqan li nabiyyika ah, wa tasdiqan li kitabika wa ittiba'an li nabiyyika wa wafa'an bi ahdika na farko da mutum zai fara in ya samu ya faɗi wannan wannan ya tabbata a wajen malam in ya faɗa sai ya ce to bismillahi Allahu akbar to duk sanda ya zo kuma zai ce Allahu akbar wa yushiru ilayhi bi yadihi zai yi kabbara sai ya nuna hannunsa shine babin da Imam Bukhari ya karo babu takbiri inda rubu قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر wa kabbar haka yana nuni da wani abu da yake hannunsa shine almihjan din da ya gabata wa kabbar sai ya kabbara ce Allahu akbar dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila at-tawaf bil bayt was safa wal marwa wa ramyul jimar a da iqamati dhikrillah azza wa duka waɗannan abubuwa an sa su ne domin girmama Allah da ambatan Allah A ka duba duka ayyuka na ibada na umara ko aikin haji inna ma huwa ta'zimun la girmama Allah ne da kuma ambatan Allah a duk abin da za a ce ma za a ce tukabbir an mutum ya ce da wafi ma zai yi Allahu akbar a yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa da? haka da lokacin da zai yi jifa zai yi kabbir ma a kulle hasatin game yadda zai zo duk tsakuwar da mutum ya dauka zai ce Allahu akbar wayar ne in gane ko sau haka duka girmama Allah ne duka girmama Allah ne a ciki kada eh, tabahu ibrahim ibn fahman an khalid bin hatta babu man tafa bil baiti idza qadima makkata qabla an yarji'a ila baitihi thumma salla ne. thumma kharaja ila safa wannan abin da ya shafi raka'atai at-tawaf shi duk wani tawafi da mutum zai in ya kare tawafin nan guda bakwai to yana raba shi da wani tawafi tare da yin nafila guda biyu wanda ake kiran su raka'atai at-tawaf shine wattakhidhu min maqami ibrahima musalla fa yusalli raka'atayn inda al-maqam a daidai wajen maqamin ibrahim zai raka'a dan bai samu sarari ba yusalli fi ayi makanin min al-baiti sha inda ya samu a dakin Allah ya salla amma al-afdal wal akmal wal atam shine ya dawo bayan makamin Ibrahim ya samu ya dawo bayan ya sallah sai dai koso yayi yawa bai samu ba ya salli fi ayi makka to yace babu wanda ya dawafi a dakin Allah yayin da ya gabato Makka kafin ya koma gidansa sannan sai ya raka'a biyu sannan sai ya fita zuwa Safa daman daga dawafi sai sa'ai gane ko ko a aikin haji ko mara daga dawafi sai sa'ai ɗaya na bin ɗaya ne gane ko mana yana fara tawafi summa yas'a sannan sai je yi sa'i haddasa na asbahu an ibn wahb qala akhbarani amrun an muhammad ibn abd alrahman qala dhakartu li urwata ay ibn zubayr qala fa akhbaratni aisha radhiyallahu anha anna awwala shay'in bada'a bihi حين قدم النبي sallallahu alaihi عليه وسلم أنه توضأ ثم ثم لم تكن أمرة ثم حج أبو بكر وأمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أحلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة ولما مسه الركن حلوا ya ce wato aisha ta ban labari cewa farkon abin da aka fara da shi yayin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya gabato annahu tawabba wa hadi mas'ala aidan biha khilaf eh, cewa farkon abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya fara yi shine yayi alwala wa in kana khilaf fiha shar fatawani na ibnu taymiya da wasu malamai kamar taymin da sauransu sun tafi akan cewa tahara tsanki ba sharadi bane a tawali saboda ba inda aka nuna cewa sai an yi lakin as wa al-ahsan wa al-akmal cewa mutum ya yi a kan tsarki ya fi. ko da a ce akwai wannan fatawa din da amma yi shi da tsarkin ya fi. da annan ya sallallahu alaihi wasallam lam lam yatuf ala ghairi taharati azalla sallallahu alaihi wasallam tawafi ba tare da tsarki ba in gane ko kaga ta tace annahu tawadda farko ya yi alwada. thumma tafa sannan sai ya Sun summa lam kun umra sannan sai bai yi umra ba kamar yadda ya gabata mazala sallallahu alaihi wasallama inda ma jaa ya zo yana mai ne, ya zo da abin yankansa kamar sabaka ta haka shi bai umara ba ko kuma a ce ya haɗa umara da aikin haji ne lokaci daya bi ma'ana lam tahallal bai yi tahallul ba ma'ana bai warware umara ba Ta tace kuma hajja abubakar wa umaru radiyallahu anhu ma mithlahu sannan abubakar da umar radiyallahu anhu ma suka yi irin aikin hajjin sa tace kuma hajjatu ma abi zubair radiyallahu anhu tace nayi aiki aikin haji tare da abu zubair fa awwalu shay'an shay'in bada abihi tawaf farko abin da ya fara yi shine tawafi sannan sai naga almuhajirin da al-ansar yaf'alunahu bima'ana yabda'una bit tawaf وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها wa zubair yar uwata ta ban labari cewa da ita da yar uwarta da kuma zubair dukkan sai suka warware bi umratin da suka gama umara ma'ana sai suka cire abin nan ɗinsu suka koma suka yi ma'ana eh, tamattu'i kenan da haka da suka gama umararsu sai suka zauna har suka jira aikin hajji falamma masa na hallu lokacin da suka zo kuma suka ma'ana suka shafa rukunu sai zama sun gama ma'ana suka zo suka gama umararsu suka warware suna jiran kuma su yi aikin hajji قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة النافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم sa'a thalathata atwafin wa masha arba'atan thumma sajada sajdatayn thumma yatufu baina safa wal marwa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance farko idan yayi tawafi cikin haji ko umara farkon gabatowansa yana yin sa'ayi so uku a cikin tawafi haka kana kiran tawafi sa'ayi kana kiran sa'ayi tawafi ya zama mafi iska, ko dan kar wani yazo ya ce to ai an ce tawafi an ce sa'ayi ko Allah ya ce inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi yace an yas'a bihi bainahuma yace an yatawafa bihima haka ana su tawaf ana su as-sa'i almuhim ai kewayawa ne wa in kano suna cewa a tawaf kewayawa a sa'i kai kawo amma a cikin sa'i a cikin tawafin ma akwai wannan din kuma kewayawa ma a cikin sa'i ai kewayawa ne dan tabda abi safa wa tamji min almarwa sai ka sake kewayawa ka dawo sama huwa tawaf nafsu ko ma'ana duka kewayawa ne haka kowanne aka kira shi ba laifi da haka ta ce yana sa'ayi ma'ana yana sassarfa a cikin tawafi guda uku wa masha arba'atan sauran hudun kuma sai ya tafiya sun masaje da sajidatai ne sannan ya yi raka'a biyu wannan ba ana nufin ya yi sujada biyu ba haza zikiru ya ne wa iradatul kul ana nufin mafi girman rukuni a sallah shine sujada, sai aka yi aka ambace shi ayin da Allah ya ce ya Maryam muqniti li rabbiki wasjudi warka'i ma arwaki, ko haka nan warka'u ma arwaki. ku yi ruku'u tare da masu ruku ai sallu ma al musalli amma an ambaci ruku'u saboda rukuni ne mai girma a cikin sallah da haka sun masajjada sajdatayni sannan sai yayi raka'a biyu dan kar mutum ya dauka cewa sai yi sujjada kwaya biyu sujjada kwaya biyu a raka'a ɗaya kenan da sun ma raka'a raka'atai ana kira su sajidatai sannan sai dawafi bainas safa wal marwa da haka farko mutum ya fara dawafi ko inda يصلي الركعتين عند as ثم السعي safa wal marwa sai zama ya rage mishi abu ɗaya ne kawai wa huwa madha an yi hallika a yukassir sai ya yi ya koya ya aski fa ya kunu garin taha min umratihi wa ta halal قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أنس بن an عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما annan nabiya sallallahu alaihi عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف har yanzu sai ana komawa cewa sassarfa din nan ana yin ta a tawafin farko ne shine tawaful wudu farkon tawafin da mutum zai fara wa yamshi arba'atan zai tafiya hudu wa annahu kana yas'a batna al-masili idza qafa bayna as-safa wal marwa haka na akwai inda ake sassarfa tsakanin safa da marwa na za sa alamomi wasu korayen fitulu tsakanin safa da marwa ko in yazo yas'a domin gangara ne da anna astahu shine in an koma tarihin hajar ummu isma'il daga naka zan farkon ko ta kasance tana hawa safa ta duba ko za ta ga wani mai zuwa da zai zo ya taimake ta sai ta gangara ko har tana daga kafafuwanta ana tana daga abin da yake ya lullube mata kafa ana abin nan ɗinta haka za ta wuce da gudu a haula ko da sake hawa kan marwa ta sake dubawa har sai da ta yi haka so bakwai haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Aisha radiyallahu anha ta ce ta ganshi har kusan yana daga abin nan din kafafuwansa Dan haka yana yana sa'ayi da karfi sosai da haka shi na shi na sa'ayi yafi na yafi na tawafi in gane ko yafi na tawafi mutum zai zai zage yayi gudu sosai in gane ko wa kullu hadhihi da'atu lillah wannan duka biyayya ne ga Allah ko misalun لأمره تبارك وتعالى واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم dan kar wani yazo ya ce to me yasa ake wannan abubuwa ko tunda ita hajara ta riga ta ila huwa haka ibada kuma shine ma'anar mu mu zama bayin Allah ana kullu ma amarana Allahu azza wa jalla bihi an naf'al da abinda Allah ya ce aikata na ibada ka aikata shi wani ba za ka ce menene hikiman ba wani hikiman ka sani wani hikiman la ba ka sani ba shi da Allah madaukakin sarki ya ce mu bauta mishi da wannan dariƙar je sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da yake faɗa yana aiki hajji yake cewa ni ta'khudhu anni manasikakum duk abin da za ku yi na aikin ibada irin wannan ya ce ku dinga ɗauka daga gare ni shi yasa dole mutum ya dinga bibiya me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma yayayi to da haka sai samu yayi sa cikakkiya qala babu tawafin nisa'i ma'a rijal hadi min al-mashakil wani yana daga cikin mushkilolin zamani musamman na yanzu in kana mawjud dama abin ya dade tun can ana yin tawafi ne tsakanin maza da mata tsakanin maza da mata to huwa al-asl idan mutum je irin wannan wajen asali shine wa ma ya tafakkar an shay'a mutum bai tunanin wani abu wa za zahaba ba ibada asali haka kaunu dan ana wafi da sa'ayi da mata shi ba tunanin shi ya kai ga wannan ba a lil ibada ya zo bautan Allah ne ya zo girmama Allah ne so girman Allah da yake gani a zuciyar shi ma zai cire mishi duk wani abu na tunani in gane ko wani zai dinga ganin cewa to fa in za a yi tawafi maza da matan da ya kamata a raba da sauransu eh Umar radiyallahu anhu ya taba yunkurin rabawa ne idan sa wani abu kamar zali aka ce ma'ana da ya raba tsakanin maza da mata amma misali akwai abin da in ka zo kan shi kuma yanzu mata in ka raba tawafi tsakanin maza da mata in an zo wajen istilamul hajar su mata banda su kenan kaga dole sai ka musu provision na su ma lokacin da za su zo su yi istidam ko kuma ka ce a'a ka sa lokaci lokacin mata daban na maza daban manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ya bani abdimana la tamna'u ahadan tafa bi hadha albayti fi ayi sa'atin sha'a min laylin aw nahar kada ku hana kowa ya dawazi a wannan wajen ko da wani lokaci yake so yi baka ce za zaka yi tam table yanzu mata daban maza daban kaman ka saba wancan umarnin ne kenan ko kaman ka saba umarnin ne to almuhim dai shine al-insan an Allah azza wa jalla wanda zaka yi dawabin ka sanya tsoron Allah ma'ana abin da ya kai ka na ibada shi zaka yi ba ai kallon wanda suka je dawafi ba ko da akari da cewa waye ke dawafi a wajen da waye tunda kai ibada ka kake yi fa anta tashtagilu bi ibadatika wa an yani al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tara. fi kulli shay a cikin sallah cikin azumi cikin aikin haji cikin dawafi fi kulli shay an ta'budu Allah ka annaka tarahu to amma yanzu zamani ya lalace ma'ana mata ba sa tsare abin da ya kamata su tsare na sanya tufafi na shari'a ko kuma eh, sanya turare wanda an hana su saka yayin da za su fita nasallallahu al'afiya qala wa qala ne amru ibn ali qala na abu asim qala ibn jurayj akhbarani aba ibnu mana'a ibn hisham an-nisa at tawafa ma'a قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبله قال إي لأمري لقد أدركته بعد الحجاب قلت كيف يخالط يخالط يخالطنا الرجال قال لم يكن لم يكن يخالطنا كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي أنك وأبت يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج وأخرج الرجال وكنت آتي عائشة أنا وأبيد بن أمير وهي مجاورة في جوف ثبير قلت وما حجابها قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعا موردا قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال قوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطول وكتاب مستور آه wannan hadithin wato ibnu jurayj yake cewa aba shine Ibn abi rabah ya bashi labari yayin da Ibn hisham ɗaya daga cikin gwamnoni ko kalibobi na wannan lokacin shine wato ya hana ya hana dawafi tsakanin maza da mata ma'ana yace mata da maza su daina haduwa wajen dawafi sai yace to ya zai hana su alhalin kuwa mata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi dawafi tare da sahabbai kuma manzo Allah bai hana ba ko sai nace to bayan hijabi ne wannan ko kuma gabanin a saukar da hijabi ke wallahi ina rantsuwa da Allah cewa na riski wannan bayan hijabi ne ce to ya suke cuɗanya da maza sai yake cewa ba sa cuɗanya da maza ai Aisha radiyallahu anha ta kasance tana da wafi wato tana dan ba da baya ga maza haka ko a yanzu haka samu akwai maza masu kamewa akwai mata masu kamewa akwai kuma waɗanda suke yani mufsidun nasallallahu alaihi hatta fi tsawa wanda zaka ga in ya ga taron mata sai koma gefe yani la yukhalifuhunna ko kuma mace ta ga taron maza ba sai ta koma gefe ta ta janna ta koma gefe shikenan ba za ta shiga cikin cinkoso ba wa hal huwa afdal wal ahsan shine mutun ya koma inda ma'ana ba zai eh, wajen da ba wajen zargi ba ko wajen da zai haifar masa da wani abu inda ya ga fitina yani ya kaulace mata gane ko kuma mutum zai bin shi a cikin tsanaki hasatan in dai bai shiga cunkoson mutane ba tsakani ya tsofo daga gefe-gefe wannan ma inda ishta ishkali insha Allah ta ce wata mace sai tana dawabi tare da Aisha radiyallahu anha sai ta ce mu je mu ma mu yi istilamul hajjal ya ummul mu'minin mu je mu ma mu je mu taba hajjarul aswad sai Aisha radiyallahu anha ta ce ke dai ki je amma ni ba zan je ba bi ma'ana hiya la tukhaliqu rijal amarin da ake so shi ne ita macen ta kame kanta shi ma namijin ya ga taron mata la yukhalifu hunna ya nisance su sai ta ki ta ce ai mata sun kasance suna fita mutanakkiratin billai mana suna fita sai su ɓadda kamanninsu saboda kar ma a gane su ana sukan sa hijabi su lullube kansu su lullube jikinsu ta yadda ba za a iya gane su ba Mata wancan lokacin mata ne masu kunna ba kunya ba irin yanzu yanzu mace za ta zo harami ba komai ba hijabi ba komai biduni shi an gane ko to irin wancan lokacin da daddare ba sa shiga wajen dawafi sai dare yayi nisa lokacin kila kafa ta dauke ko sai su yi dawafi kuma tare da maza a wannan lokacin amma cikin dare ma'ana ba da rana ba cewa walakin na hunna kunna da dakhalna baita Ƙumna hatta kunna sun kasance idan suka shiga wato albayt shine masallaci sukan tsaya su mazan wani lokacin sukan tsaya har sai mata sun wuce kamar yadda yake sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko masallaci ne aka zo sallah zaka ga in an tashi a masallaci maza ba sa fita sai mata sun gama tafiya tukunna sannan maza suke fita shi yasa sahun su yake baya ko zaka sai sanda mata suka gama tafiya sun Dauke kafa gaba ɗaya sannan mazalla sallallahu alaihi wasallam ya bar maza su tafi yakan tsara maza a masallaci saboda ikhtilafin akwai sharri a cikin sa da yawa ba kamar yanzu yanda muke ganin wasu abubuwa ba ga sunan Allahu musta'in ana cewa ko ana biyayya ga annabin Allah ko kauna sa ma kullu ikhtilaf maza ne da mata ba ba tsoron Allah amma yadda una mahabbatan nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan abubuwa ne na ƙarshen zamani sai dai muke ya nemi tsarin Allah ma hum alaihim an yattaqullaha azza wa jalla fi su iyaye su ji tsoron Allah su ma kuma waɗanda suke fitowa su zamanto masu tsoron Allah mace kar ta fito ta zamanto fitina ga wanda za ta fito ma'ana tare da su ya ce wa ukrija rijalu wa kuntu aki aisha kuma akan fitar da maza sai mata su shiga ta ce ina zuwa wajen aisha da ni da ubai ibn umair alhali ita aisha tana makwabtaka fi jawfi sabir mana wani dutse ne mana kusa da ka'aba tana jiwar jiwar shine mutum ya ya killace kansa dan bautan Allah a Makka ko a Madina mana ta kebance kanta a wani waje sai aka tambaye ta to ya Aisha take sanya hijabi ya take shine yake cewa hiya fi qubbatin tana cikin wani kaman eh, shema ne da aka mata wata bukka turkiyyatin wanda aka yi ta da ma'ana yadin da aka kawo daga turkiyya Lahadi, sha wanda aka lullube ta don haka ba ma mai ganin aisha radiyallahu anha wa ma baina na, wa baina bainaha ghayru zalika yace wannan ne kawai tsakanin mu da ita wa ra'aytu alaiha al muwarrada na ganta da tufafi wanda yake mai kauri a jikinta da ta lullube jikinta da shi ah, sai hadisin ummu salama radiyallahu anha ita ma ta ce na kai koke wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tana fama da rashin lafiya sai ya ce to in haka ne kuma gashi sau ummu salama ila tana da nauyin jiki ta ma sai yake cewa kofi min wara'in nas tunda kina da rauni ko kina da rashin lafiya ki yi dawafi a bayan mutane akan za ki yi dawafi ki bi bayan mutane kake shiga cikin mutane sai ta ce sai na yi dawafi alhalin mazalla sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana sallah a gefen wato zakin Allah yana karanta wa turu wa kitabin mastur yana karanta wannan sura na tabi bi hada insha Allah babi na gaba babul kalami fi tawaf babin yin magana a cikin tawafi shi tawafi kamar sallah sai kawai shi an ba da dama mutum zai iya magana amma ba idan an ce mutum zai iya magana kuma ka samu mutane suna tawafi suna hirar duniya ba da ma'ana zai iya magana ta yiwu yana cikin dawabi ya tambayi dan uwansa da suke tare a kewayawa na nawa muke wannan magana ce wacce take mai ma'ana ko ko kuma misali ya tambaye shi me ya kamata na karanta a cikin dawabi ko irin waɗannan amma ba wai zance na duniya ba kamar yanzu yadda mutane sai, ai dawabi za ka yi magana a ciki sai wani ma lokacin da zai je zai dauki wayawa ne, yanzu muna cikin dawabi ba muna abu na wayan bai a gida ta ba mutane labari ko yanzu haka ga nan na tawafi dai man sa alaka na hada sai tun da kai tawafin ka ka shi dan Allah ne kai ba sai ka ba mutane wani har yanzu silmi ne na tawafi yake awwal ma yadkhulu al-mataf zaka ganshi ya daga waya yana nuna ma duniya cewa yana tawafi wa anta tawaf lillahi lin nas na mutane ne ko na Allah kai kana yi domin Allah ba ruwanka da daga waka nuna mutane wasu ma har live abin nan suke za ka yi ina tawabi yana waya da mutane wannan kuma ma an ne balwa al'an fi hazan zama abu ne da ya gangame zai yi wahala ka ga mutane goma a cikinsu ba ka ga mutum takwas da waya ba ko ana ɗaukar ko ko ana wani abin nan sai ka gama da wafin kamar ya koma kamar ba da wafi ba kamar ba ibada suke yi ba kamar ba ibada ba haka dole mutum da zai je irin wannan waje wannan tafiya mai nisa wani ma ya kashe kudade masu yawa kada ya zama kudin shi ko tafiya shi ta zama ba a wahala muta banza ba in ya ko ya tsare mana ya yi abin da ya dace na mutane za su kiyaye za su samu alkhairi ne da yawa ba wanda ya san ladan tawafi sai Allah mana wanda ya wa dakin Allah ya yi tawafi so bakwai nawa ne sa ladan Allah ba wata ne ladan shi wanda ya yi tawafi cewa daidai kutuwa din da kake takawa dai kewayawa a kewaya ɗaya taku nawa za ka yi kafi yana nan da yawa to ki kewaya so biyu taku nawa za ka yi kafin ka gama kewaye ɗakin allah a kullu rafi duk daga kafa kana da lada ila ta saukewa kana da abin nan ba haza kafi to kar mutum ya je garin tawafin kuma da ɗauke-ɗauken hotuna yana yi yana samun lada yana cinye lada da wani abubuwa ba haɗa lari ya fi wannan shi ne abin da yake faruwa malamai suna karantarwa suna jan hankali amma annas ma ya ma ya ha mutane ba sa ji ba sa fahimta an zai ce ina ruwanka da shi A nasallallahu alaihi almuhim yajuzu kalamu fi tawaf haka sa kalamun duniya gane ko kwari waɗanda suke yana mutum yana bukata ya tambaya akai Allahu ta'ala alam subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu